Rundunar tsaro ta Operation Safe Haven ta sha alwashin kwato makamanta da wasu ɓata gari suka kashe jami'inta guda a wani ƙauye a ƙaramar hukumar bakwas a jihar Filato suka ɗauke makaminsa. A taron da kwamandan rundunar ta Operation Safe Haven da ke aikin samar da tsaro a jihohin Plateau da kudancin Kaduna da Bauchi, Manjo Janar Abdulsalam Abubakar ya yi da masu ruwa da tsaki da suka hada da sarakuna arɗoɗi shugabannin matasa da mata daga karamar hukumar Bakwas a jihar Plateau. Kwamandan ya ce tabbas rundunar za ta nemo waɗanda suka ɓoye makaman. If you don't get that weapon, nobody will rest in that village. Because what it means is that that weapon will be used to kill other people. That weapon will be used for other criminal activities that we cannot allow that to happen. ya ce idan ba mu samu makaman ba ba wanda zai samu sukuni a wannan ƙauye saboda za a iya amfani da makaman wajen kashe mutane da aikata miyagun laifuka kuma ba za mu yadda da hakan ba. Manjo Janar Abdulsalam Abubakar ya ce akwai mutane arba'in waɗanda rundunar ke da bayanai a kansu, waɗanda kwamandan ya ce yana gargaɗin saboda ya san abin da suka yi da kuma abin da suke shirin yi, don haka su sani doka za ta yi halinta a kansu. Matsalolin da mazauna ƙauyukan ke fuskanta sun haɗa da kisan sari kanoƙe, lalata amfanin gona, kisan dabbobi ta hanyar amfani da guba, barin yara ƙanana suna kiwo a gonaki, kaiwa hari da ramakon gayya da sauransu. Shugaban kungiyar raya al'ummar Butura a ƙaramar hukumar Bokos Philip Jilson ya ce gaya wa juna gaskiyar abin da ke faruwa da aikata gaskiya su ne za su kawo zaman lafiya a yankin. Zaman lafiya a ra'ayinmu shine mu faɗa ma juna gaskiya. In mun yi gaskiya za mu samu zaman lafiya kuma mu kaunaci juna mukan zauna tare kamar a muna da kwamiti na makiyaya da kuma uh, manoma wannan kwamiti suna aiki kwarai da gaskiya the only problem is that mun lura kamar wani lokaci in an koma gida mun yi abu mai kyau mun rubuta mun yi sai ka gani an je kuma ba a yi ba so gaskiya ne sai mun faɗa ma juna gaskiya Shi ma Malam Sale Yusuf Adam shugaban kungiyar Fulani ta Gan Allah a ƙaramar hukumar Bakos ya ce yin adalci ne zai samar musu da zaman lafiya. a zaman lafiya zai samu na farko da yin adalci shi ya yasa muka implementing termin committee na ardori kuma muna dayan da wani abubuwa yadda ya kamata wanda kuma muna samu reduction a ciki sosai kin san ba za a samu abu lokaci daya ba dole ya ɗan ragu cikin a hankali amma muna kan matakai sosai. A cikin 'yan kwanakin nan rundunar ta yi nasarar kame ɓata gari da dama da suka haɗa da masu garkuwa da mutane, masu sarrafa makamai da masu kisan ba gaira ba dalili, waɗanda rundunar ta ce dole sarakuna da arɗoɗi su sanya ido kan waɗanda ke shigowa yankin su daga wasu wurare, saboda idan aka sami wani rikici su ma shugabannin al'umman ba za su tsere fushin hukuma ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.